mu wani mangano mangano zai assalamu alaikum alaikum salam yau da nuwamba 2021 yau shekara guda shugaban kasa muhammadu tsohon shugaban kasa tanja allah ya Allah gafarta mashi Allah dan shi Allah ya sa aljanna ce makomarsa waka shekara guda na zuwayin mutuwar shugaban kasa Muhammadu Tanja ta zo cikin wasu matsaloli da yawa da muke ciki musamman fannin tsaro sanin kowa ne yan shekarun ga ana kawo mu hari yan ta'adda na kawo mu kasar Nijar hari ta ko'ina da sai kuma shugabanni masu ci suka ce sun yi wata alaka da wasu sojoji na kasashen waje su zo su kama masu don a samu a ciwo matsalar da ta addama mutane sai maganin wannan sojoji ba su da amfani kullum kashin gilla ake ma 'yan uwanmu sojoji da kuma fararen kulla to muna kira da babban murya wannan sojoji su bar ƙasar ta jamhuriyar nijar ta fannin mulki sai muka ga abubuwa da yawa sun ta'azzara a wanga lokacin musamman masu ma dukiyar ƙasa bakere da masu nuna wariya da masu nuna kuma bambanci ta kowane bangare na ta mulki wanda suka saba ma dokokin jamhuriyar nijar sannan in aka ɗauki fannin kuma tattalin arziki sai maganin tsadar rayuwa ta ƙaru kuma lakwal da likitoci ba su da kayan da ta kamata a ce sun yi aiki don su ciwo matsalolin da suka addabi lahiyar al'ummar jamhuriyar nijar da kuma ilimi da wanda ta kamata a ce an ba nagartacce wanda ta kamata a ce an ba yara sai muka ce to in ana so a ga kyawun gobe ta kamata a ce ga matsaloli da a bar mutane 'yan kaɗan da arzikin ƙasa to ta kamata a ce a diba a gani menene ya dace kuma wanda ta kamata a ce sun yi ma'ikwanta su sa ido wanda ta kamata sannan aka ɗauki kuma fannin eh, ta da arzikin ƙasa sai muka gani har yanzu ba wani abu da aka yi don haka na kowane lokaci 'yan ƙasa ke tuna muhammadu ɗan mutane ke cewa je ba yau ba kenan kai an ce ma je ba yau ba kenan mutane ba su jin daɗin mulkin da ake ciki yanzu don haka nan ne babban ƙungiyar damu ta mpcl ta ce wadda rana ta shekara guda da Allah ya ma tanshan mutuwa muna shinjina mashi tunda tanja ya gwada shi mai son ƙasa ne tanja ya son ƙasa da kanshi tanja ya son ƙasa da 'yan gidan shi tanja ya yi son ƙasa da komi don haka na kowane lokaci da ta kamata shi menene zai darajantar da ƙasa menene zai nagartar da arzikin ƙasa menene zai sa al'ummar Nijar ta ce gwara da aka to yau Allah ya nuna mu ya rasu amma har yanzu muna tana muna cewa inda a ce tanje ke iko a yau sannan kuma waga kungiya ta mu tana tur da Allah yi da halin da muke ciki saboda sanin kowa ne mu ba mu da bindigogi wanda muke kerawa kuma su wane ne ke ba da wannan bindigogin su ne ke ba da rahoto kan wanda ake ba 'yan ta'adda kuma ka ce ta kamata a ce in ma muna so a ci gaba ko ku zama na nagarta dole sai mun gama karfi da karfe musamman da wannan kasashe na yankin sahel don saboda mu ce wanga wanda ke cewa suna goya mun baya a'a zagon ƙasa ne suke yi akwai wata manufa tasu wadda suke yi sannan kuma air ta yi allah ga wannan 'yan gwagwarmaya da suka fara hitowa cikin kafafen watsa labarai suna cewa ba su yarda da a kafa masu ba rundunar bataliya ta ah, faransa a can doso mun ji labarin an ce an kama wasu muna kira da babban murya inda ana so a zamna laya cikin ƙasar ga to ta kamata a ce wanda ya hidda albarkacin bakin shi ba kamata a ce an kama shi ta kamata a ce rabota a cikin sannan mpcl ta ce bayuwa ne a nagartar da ƙasa bayuwa ne a cigaba cikin ƙasa bayuwa ne a haɓa ƙasa in ba ana bin dokoki ba da oda kenan wanda ta kamata a ce sun hidi gaskiya ko ko sun ba da shari'a nagartatta su ne juji to ta kamata a ce an ba su dama sun yi aikin su ba cikin an tilasta musu ko an ba musu wasu ce dole sai sun yi abin da bai dace mu kan doka ba sannan mpc ta tafiya da babban murya da kowa da kowa mutane su tashi su gama hannuwansu don sabida matsalolin da muke ciki mu samu mai ta daga cikinsu da Allah azza salam